ko abin da ban mamaki. Hai, da Allah ku duka gonan nan inda ya lif abin abin ban sha'awa. Hai, hmm. ai kuwa gashi shar. Sun yi kyau abu ba naka ba, nan gani nan bari. Hau, nan gari nan bari ka ce? Wannan gara ba san? Ai ko sai na diba. Kai? Ke talatu. Ba kyau, ki daina. Kin ga gonan nan ba namu ba. <laughs> Me zai kai mu shiga kuɗin da ba namu ba? tsakani da Allah don jawo kai cin mutunci dan Allah dan annabi ke dan Allah ta fitin ke matsala ne da ke ni ba zan yi kin ga rabu da ita ta saba irin wannan ana tafiya ta tade gonan mutane ban kaya ta je kun ji ba ni ma diba zan yi dan Allah ku je ku ba Allah ba da sa'a taimake ku dama kun saba da auren ku da komai kuna dauke dauke A ɗiba a hankali kan a haɗu da mace. Ina ruwan mu da ba za mu ɗiba ba. Na ruwa na da su. nuna ne makale don Allah ku janye ni a nan wurin. Wa! Ba zan taɓa ki ba. In kika ganni a lahira kai na aka yi. in taɓa ki ni ma in makale in ce wa mijina me gashin abin da kika jawo wa kanki an hana ki an hana ki sai da aka ce miki ki bari kika ki to gashi yanzu kin zo kin makale ke ma Allah ne ya so ki da tare za ku makale a gurin nan ba ruwan mu mu ba abin da ya dame mu da nake ta gaya miki ba kunnan uwar shegu kai da ni ba yanzu kin makale kina ta taimaka miki ni abu daya zan iya miki jin gaya wa miji ba zan iya komai ba wallahi zan taɓa zan jin gaya wa miji shine kawai abin da zan iya yi sauri yi sauri dan Allah da Allah mene ku taimaka mu haba malam salisu in banda abinka ina kai ina kula matar aure haka na wani zakewa ai wallahi ya auna arziki inda a ce mijinta ya ganshi yadda yake da zafin kishin nan hmm, wallahi sun ɗi kallo assalamu alaikum Ina gaje. Ya gida. Me za baki? Ina son ganin ka. Ni kuma? Ina zuwa. Ai jira na. Kai ma ga kana ta zo gare ka. Kai matsalar ka kenan. Wannan kawon matar minka ce kawon matata ce. Ka dai a hankali. Kaga abin da shige fare da mutumin ka gaskiya ne sai ka da kishi ai mutane banda abin su daga sun ga ka tsaya da mutane sai zargi ya shigo kaga bari in kira ta in ma menene za ta faɗa gwari ta faɗa a gaban ku in ma bashi ne sai ta zo ta faɗa in zan iya bata ta bata da da yafi kin ga baiwa Allah bismillah kin ga ko ma menene a in ma bashi kike so ina da hali sai in baki domin ku aiki kawon mata ta ce a bashi ne kano dama mun fita unguwa ɗazu to mun biya ta gonan bayan gari muna tafiya sai talatu ta shiga gonan wasu ta fara yi musu sata sai hannunta ya makale to mun yi mun yi da ita mu cire hannun yaƙi shine sai na ce bari na zo na gaya maka shine abin da ya kawo ni ka ga adalci na mata ko duk ce cefanen da nake bata amma sai da ta fike da sata a gonakin mutane bai Allah gonan bayan gari kika ce ko so in dai gonan bayan gari ne babu mai ita sai malam ladan kuma malam sunu suke kula da ita. Ka tsaya kai magana. Abin da za a yi, ku kuje ni barin tafi wurin mallam wannan dan ina ganin abin da zai nan ku je kuma ta gama ɗiban kuɓewa ashe. Wani ta gama ɗiban kuɓewa. Ka gani ko? Ka duba irin taudar da kika janyo makanki a cikin garin. Kin gani ko? Kin fita daban daga cikin su. Kin zama mara godiyar Allah. Kin zama sahun ɓarayin da ake nema a cikin garin nan. To ni ba za ki ɓata min suna ba. Kuma da ƙarshe. Nasa. ka fita kawai duk wata hanya da za ta fitar da ke da kanan gurin haɗa da mutanen da muka zo muka tarar a nan da kuma wanda muka zo da su a nan gurin wallahi babu wanda zai fitar da ke ku batta a nan halitta ya fitar da ita Oyo Allah na na shiga uku. Ba ke shiga uku ba, shiga goma ma. kai hakuri, ba haka za a yi ba kaji ha ah, lafiya an cire ta ne ina ba cewa ma yi. kowa ya tafi ya batta a'a a'a mai shaku ka yi hakuri a cire tun daga masu wurin da mun zo da su malam ga baroniya nan mun kama mata amma da ban mamaki wannan al'amari ya ɗaure man kai yanzu duk girman gonan nan idan na je na faɗa a cikin gari cewa ana mana ɓanna ba za a yarda ba gaskiya ne amma mugunta da zalunci ya sa kullum daga ɗebe mana wannan sai a karya mana wannan sai a cire mana wannan muna ta tafka sa. asirce na uku a bayyane fita shi tafi ko ki ƙara mama na zo ne bismillah na zo a gidan ne ai Help! abin da faru malam ku ku fita a gona ku ma a gona ce dai Ba dama ne. Malam ladan. <laughs> a cikin gida <laughs> ta suke ba ni wani labari mu fa wai wata yarinya ta makale a gona to mu na wasa ne gwari ya da magani an sha an mutu yace mu na wasa ne ai duk mutumin da zai taba haƙƙin mu ba tare da izinin mu ba to in Allah da Allah sai ya bayyana da shi da aya akan shi kaga wani abu ya faru to kai baka ji tausayin kwana nawa ta yi ko awa nawa ta yi a gonan ba ba abinci ba a ruwa ba komai to ita ba da ji tausayin rani da damina guda da muka bata kullum ba mu a cikin iyalanmu muna neman abin da zamu kare mu kanmu mutunci su suka je suka tona ai na so a ce namiji muka sama wallahi sassauta mutumi na da haka abin da zai faru sassauta mutumi na to yanzu dai ba ni labarin tafiya a maganan taki na tafi birni maganan taki amma wancan tsohon taki da muka saba da shi ya ɓace babu shi sam a kasuwa sai wani sabo ka gani wannan shi ne wanda yake ko tirela nawa ake so za a samu to ai malam ladan ai wannan ba sabo bane ai in zaka tuna shekarun baya ai mun yi amfani da wannan kamfanin shi ma yana da inganci saboda haka babu komai sai mai amfani da shi Allah ya sa haka shine mafi alheri ko ba haka ba to yanzu ya labarin kaya. kaya za su zo ko anjima don sun bani baki biyu hmm. idan kaya ba su zo an jima ba to gobe ko da safe in Allah ya yarda ko trailer nawa ake so za su iso to alhamdulillah Allah ya da kaya Allah ya kawo su lafiya Allah ya kawo su lafiya an kadija kadija wa alaikum salam lafiya kadija kadija kadija ya mutum gidan to madu to ai za a shiga cikin gida ko ki ce gani nan zuwa um, Malam Ladan wai ba? Eh. Ina Sa'id da ya ce min zai zo ya gaishe ka kafin in taho ya zo kuwa? Ka san yaron yau. Ai karka ma damu da wannan. Manta kawai ma. Zan koma gida. <laughs> To alhamdulillah. Ina da wani magana da nake so mu yi da kai. To ai ba ma wannan ba tukuna. Kafin shawarar naka, ina da magana dama abu biyu ya kawo ni gidanka abu na farko in maka barka da zuwa daga birni in ji maganan taki to mun yi mun abu na biyu kuwa shine magana alhaji buba wato malam ladan abin da na yi la'akari da shi duk lokacin da alhaji buba zai sai amfanin gonanmu to sai ya karya mana farashi raga-raga ya ga ya karya mu inda ake sayarwa abin ne ba haka yake sayarwa yana san ran shi kawai zai siya sannan gashi da kanshi ya fito ya faɗi cewa duk wani amfanin gonan da yake sayi yake kaiwa birni ya saida ba wanda yake samun alheri da cikakken riba da farin jini irin namu kuma wannan ya biyo baya ne irin yadda muke gyara amfanin gonanmu ba ma a maja ba ma algushin to amma me yasa zai mana haka ga wannan ya zama mugunta ko ko gani yayi ba mu da wata hanya ba wani attajiri dan kasuwa sai shi a wannan mm, mm, karkara ya mm. yasa yake mana haka shine ni ban gane ba to da wannan ne suke so dama mu tattauna mu ga cewa menene mafita shin za mu ci gaba huddan nan da shi ko ko za mu ƙonan bakin wake mu nemo wata hanya mu fita saukan shi dole mu nemi mafita ni a tawa ina da shawara guda uku shawara na farko mu gaya ma Allah wannan lalura da muka samu kanmu yanda alhaji buba yake juya mu yanda yake so Allah ka fitar da mu daga wannan kangi sannan na biyu mu ɗan bubbuga ko Allah zai sa mu samu wani wanda zai rinka zuwa yana siyan amfanin gonanmu a bisa daraja na uku yana da ɗan kaman wuya shi ne mai makansulanmu magana a yi hanyar mota daga nan ƙauyenmu ta haɗu da birni in akwai hanyar mota kaga kowace irin mota za ta iya shigowa ta sai ta siyayyen da ta fita saboda haka mu tsaya dai a na farkon nan da na biyu to ashe kai ma ka ga naka tunanin da nawa ya zo daya to wannan shine abin da zamu yi to ni zan koma tsaya a dai na ɗayan da na biyu kan wannan ba komi ne zan koma wallahi kai mutum ka ga hukundan nan to ai bahaushe ya ce kuda wurin kwaɗayi akan mutu koma ta gani ka sa aure ya mutu mun tibi na <laughs> ita ta kashe makanta sata Ba ɗaure ta can da mishiya. kyau yawwa sa'idu da babanka ko ladan ya dada ka tafiyan nan kaje ko ka gaishe shi eh, a'a baka je ba yanzu ka shiga ciki babanka na ya gama cin abinci ka je ka gaida shi idan ka fito ka wuce maza ka je ka gaida babanka ladan kuma kai maza ka dawo ka zauna shiga ka gaida shi i maza Yeah. <laughs> ba na ce ki koma gida ba ci koma gida ki fadin jin da alhamdulillah alhamdulillah Allah abin godiya malam sunusi sai mu da dabo da Allah abin gode na ta yi mana kyau a mukan alhamdulillah shukuran kasira Allah mun gode maka kuma na kosa mu maka wani albishi. to kaga sabon mutum ne hmm. ya fara shigowa sai na hmm. to gaskiya na ga ciniki da shi Allah wallahi ni na gani alhamdulillah za ku yi ciniki da shi ya baka cas ba wani kace da ce ba bakin ciki ba komai wallahi yanzu na tabbatar da cewa za mu ci gajiyar noma to alhamdulillah malam ladan wato abin da na fahimta malam ladan mutane da yawa suna da sha'awar su shigo garin nan namu sai hudda da mu su sai amfanin gonan mu amma ba komi suke tsoro ba in ban da alajibu ba kuma amfanin gonan mu Allah ya zuwa mashi albarka kuma ta yadda muke gyarawa muke ɗurawa babu magudi a cikin ba ha'inci a ciki so amma kaga alajibu ba duk shi suke tsoro shi ya zo ya kaka gida kawai gaskiyan zai suke ta cutar ma'ana suke koran shi saboda halayen shi ni kuma abin da ke daure man kai da irin hatsari bancin alhaji hatsari bancin shi ya maka abin ya kai inda kai ai Allah ya fi shi shi din ne abin da aka ce Allah kuma ai ya fi karfin kowa gaskiya to wai ba yanzu shi wannan bakon da ya zo ina yake yi ka san sai na ce kai dan gurin ne kuma daga fara masa ka hikimar kan sai ce ba mai shi dan ka san yana isa wanda suke sa ido a kan waye shigo wa amma ko kai da hikima kai to kaga wannan ya nuna idan Allah ya ara mana rai mun kai da lafiya ba sai mun sanar da kowa ba sai dai kowa ya ji muna sai da amfanin gonan mu kai tsaye ga abokan waɗanda shi ko ya ƙari ta tsaye shi kullum sai da ya cuci jama'a ku saya mana a walakance a rashin mutunce kuma su sayar inda ba a tsawalance saboda mu ba mu ina ban manoman gida ai wannan ba daidai ba ne. Khadija ya aka yi ya aka yi an Khadija me labari akwai wani bayani a nan zaki kwana a ce mata sai da safe to ba damuwa wa, tawa ta wa? Allah ta ce mu lafiya to shiga gida maza ki shiga gida ki gaida su gwaggon ko ki ce ina gaishe ta ni ka saba nake daure ban kai da wa'annan yara irin shafu wanda Khadija ta yi da wannan ko abinci take ci a ni bari in je gidan baba sunusi mu ci da waye na ci ni ina ce shakuwa tsakanin mace da mace ake shakuwa wato wannan abin da kake so ka faɗa ka riga ni ne da furci amma ni a cikin zuciyana da tunanina tun na riga ka kuma shakuwan da yaran nan suka yi malam ladan inda a ce sun girma wallahi da sai dai ka ji na haɗa su aure ko shawara da kai ba zan yi ba sai dai ka ji na haɗa su na auren da su Allah a dan suna son junan su Allah sai da kai boka ne sai in ce da abin da ka ce za a yi da shi abin da ke zuciya ta ke kai ma din ne kawai ban ce maka komai Allah da shiraya mu amin amin Allah shiraya mu amin kuma Allah ya raye mu amin mu ga lokaci amin to yanzu barin kyale ka ka je gida ka huta ni ma zan shiga in tattauna da ita <laughs> Allah harkoki bawan Allah da Allah yi hakuri tambaya muke da Allah za mu ji jirgwai ne mu baƙi ne gaba shi ne mun bata hanya to ai jirgwai kuna kan hanya sai dai ke hanyar tana da ɗan rikitarwa nan inda na fito eh. nan ne hanyar jirgwai to amma akwai mararraba da ta haɗa da ta raba hanyar jirgwai ɗin da garin noma Allah da iko amma da ke hanyar tana da rikitarwa sai an kwatanta muku a inda za ku bi dan gaskiya ne wato an kuka an kuka bi nan yanda na fito ba na'am ka miƙe wannan hanyar ita wannan hanyar eh akwai mararraba da za ku tara dama da hagu ga duhun ɗorawa da kaje idan ka ji suka bi hannun dama a maimakon ka bi hagu ina da daidai na Allah ya maka albarka duba ga tuna ya ko ya wuce duba ga tuna ya ko ya wuce wannan ba zai nemi mawar ba ya mutu ya dai alhamdulillah ya hana cikin shi da jefa a motsa ne da biya mutu kai Allah ina ma da ina da Allah ne amma kawai ya fa kasa ni daya daya yaro kato ne ala wannan kai ya ta. ka tusa su karkashi ya ci karkashi ko karkashi Allah wani ya tuka ya ƙara da shi kaga sai a ce mota ta take shi think I'm sanadi mu gaskiya mai daɗi da ra'ayi ɗaya ribar da gaskiya ni da kai ra'ayi ɗaya soyayya sanadi gaskiya wai yanzu na fa abin nufi ke zan so na rakawa gida ko ku a'a ke za so na rakawa gida a'a kai zan fara rakawa gida sannan ni in tafi salon ka fara raka ni ka ce ba za ka sake dawowa ba a'a <laughs> ba haka nake ni ba kire kawai dai ayi yadda kika ce din a wannan ma ayi haka <laughs> kai kai alhamdulillah ai gaba ɗaya alhaji gonan ne da tunani na to amma a fi zuwa da shi wannan wanda ya ta rama eh makocin ne wannan gona eh. shi ne isa ba za a tuttuɓe shi gaba ɗaya a haɗa a sai ba bai rama ta kai mana sai ya girbe ramarsa tukuna ya gama haɗe ta hmm? sai da lura da shi masa ɗari ba shi ke kalas wala rabiya ta kalas ya ce kalas ni ko kalas tsakanin ladan da malam sunusi waye. ni wallahi wani lokacin mamaki kake ba wai yara su tashi a gaban mu amma sai in ji kana ta tambayar wa yan waye ai ka san sha'anin masu kuɗi gaskiya ne yawa kuma matsalar ku dubu ta shigo a sa abin nan to yarinya Khadija da kake gani yar wajen Ladan ce wasa na muke tabi shi ka ce abu ya zo daidai ya zo to amma akwai wani hankali bai gudu ba idan na auri hadiza a cikin mata hudu matan gida da hudu na san an rufe wa zan sallama ne ita ma alhaji kenan a yanka mata tikiti ha ga abu mai sauki mm-hmm. ai wadda za ta fita gidan amarya ce watan ta nawa watan ta uku to wata aka sallama ita wata zo ai hausa sun ce mm, mm, bukatar maji aji sallah to an yi sallah amma fa kyautu a ce inda da ka shigo da watan a dinga taba sama ƙasa ta ɗan yawa kuma gaskiya ba yau yawwa an dinga ta masa mutan a ga mutum karin ma ya amara ya kora a ƙara sallama to wannan dai an gama to yanzu wani laifi zan kagawa amarya ne kwanaki ina kallo tana hararaka kwantar da hankalinka dama na ga yarinya ta neman wani gani gani na ga alama dan kwanaki na ga tana hararanka babu ruwanka yanzu miƙewa zan yi da daka mata kashin da za ta kasa tashi alquran hadda naushi ka gana wai da ita je gaban iyayen ba za ta yi magana ba wai kalla na ni ku bai ji ka ma Allah ya dan maraki ne ni maraki ku dan maraki kai dan maraki yawa Allah ji tsakani na karfin dan maraki a na akuya zan baka Allah ko to ba an gon Khadija da Khadija kaman Khadija mai dogon zamani ka ba da kanka a sare ka je gida ka ce kamanta na ba ka malaki Allahu akubar. na kara masa da akuya Allahu akubar. ya hujjat wallahi inda takarda ba na wa amaryar Maryam ina shiga in shiga shin jalaji mun mutu kuma na shikenan wato kalla ina yawan gaya maka sa inda tura ka guri ganin guri ka dinga ganin fasalin guri. gaskiya ka gani yanzu wa na gurin sai na gano wani abu Allah gidan karo zai a gurin za a gina bayan sai ya sun yi ma gurin kallon gwai Allah ai alhaji gurin nan ya fi dacewa da a gidan dambe ah. da kokawa a'a a'a a'a gidan dambe ni ban kwashi lafiya ba ya fi kawo tani ka man tani ne bayan bayan bayan kasuwa alhaji eh ga su faɗi ladan au malladin ma sunusi sun sannu ku sannu ku lokutan yin muna muna sha'anin eh ai shi yasa muka dan saura ai ba ku mai ranka ba ku mai alaji ni fa gaskiya fi sabilillahi cinikin nan da nake yi da kufa kunya ce da kana take hana ni majanya jikina tare kuma da shi a matsayin shi a matsayin ladanin gari madalla abin da nake siya fa annunku in na kai kamfani wani lokacin faduwa nake yi sosai kuma shi ciniki a riba ne kai shiru kalla baka magana haka yake alhamdulillah ba kai kake kai zo kai zo kai zo ba haka yake alhaji haka yake haka yake saboda haka magana farashi da na yanke kuka tashi shekaran jiya to yanzu za a kuma yankewa he a sake yanke yanda aka yi ada ba wata hannai alhaji ba mun ji bayanin ka na yanke farashi da kake so ka yi yawa to amma mu ma muna da namu bayani to muna so kai la'akari da muna sayan taki kuma da kuɗi muke siya ba gwamnati take ba mu kyauta ba muna biyan 'yan kwadago ba kyauta suke mana aikin nan ba to kuma don kuna don kuna biyan 'yan kwadago ni sai a mai dan kwadagon a kai na za a fanshi 'yan kwadagon a ƙarshe muna son mu sanar da kai duk abin da muke siyar maka mu ma fa a faduwa muke in mun auna wahalar da muke na kafin wannan hatsi ya zo gida astaghfirullah ya tsimi gaskiya ne sa hmm? a darbo mai amfani amin saboda annabi muhammadu da samu dace amin hasbunallahu wa ni'mal wakil ah, alhaji buba hmm? ina son ka sani dukkan mu musulmi ne ba kuma rayuka ke gare mu kamar inda muke da rai shi ma ciniki haka yake da rai yana iya samun targaɗe yana iya samun kare har mutuwa ya kan yi so bai kamata a ce mun yi magana mun tsaye da magana kuma a koma da ita baya ba idan kai haka ka ci mutuncin addini ka saba alkawari wanda ba shi ne ba ladan man sunusi ɗauka ne rim da kuka yi shawarar da kuka yanke kun hango ƙarin abin da zai daɗa sanya mu zuciya game da wannan neman ragi da nake yi to abun naku na ga da da wasa a ciki to amma bari in tashi in ba ku guri in kun yi shawara a kwale ne bari ka ji alaji akwai bayanin da muka dan yi to ai dan kuskus da muka yi to mun cimma ma daya ne a bisa bayanin da na yi a baya eh. a ƙara mana kuɗi ne farashi ina ladan to a gaskiya fi sibillahi yanda na bar nonon uwa ta zan bacci niki da ku A'a. To. Bashi mu. Ya ce a bari mana. A'a a'a. Ka yi haƙuri malam lada. Mun yi oda. Da za mu biya? Alhaji Buba. Eh? Tun da ba za ka tsaya a inda muka tsaya a baya ba. Eh. Nawa kake so a rage maka? Shi za na gama kalla. Duk harkoki da jama'an nan a rufe ta a gina gidan karuwai ya fi kawo kuɗi. Yanzu dai nawa kake so a rage maka? Dubu dubu. Dubu dubu. kowane buhu kowane buhu dubu ya eh, kware kuwa kowane buhu kaya kowane buhu na yanke dubu ranka ya daɗe an sayar maka a ba mu kuɗi mm. ku dawo gobe to ƙarfe na ranka ya dab da magaraba sai ku dawo ka karɓi yi karɓi kuɗin Allah shi kai mu eh, Allah shi kai mu ah, ku dawo jibi dibi dibi dibi kar ku kar je gobe je in rubuta caki ibansin kamar yadda aka yi wancan kamar yadda muka yi wancan kuma kun ya dawo kaina yawwa alhaji buba alhaji buba haka na je na sai muka sai alhaji buba jerin da za ka yi buri buri ka manta wai kuwa alhaji buba shin kana son kayan nan ko baka son kayan nan a na ce jibi ku zo ku karba to ai jibin muna da alkawari ne mun yi odan taki mun yi odan taki. To shi kenan ku je in ba za ku zo jibi ba ku bar shi in ba ku sayarwa ba kaza ku da shi. Za mu zo. To shi kenan. Ka daure a samu jibi Allah kai mu. Allah shi kai. Mu je. Oh. Wallahi duk ka jawo. A'a ba ku mu hakura. Wallahi. Ba duka ake samun masu kima imani da. A a a a irin masu yana. Alhaji ni dubu dubu. Eh. Wallahi na sha kowane buhu dubu ɗaya da ɗari biyar za a ce. A'a. dubu. ai dubu dubu mu an yanke da yawa to shikenan alhaji ni kuwa kada ni ko yanda samarin nan suke kaiwa da kawowa wajen siyar abin nan eh. me zai hana mu shuka ta alhaji me kenan wuyi wuyi eh eh ana samun kuɗi na ga suna tsaya aka ji alhaji eh ai noman wuyi wuyi kadai in aka noma ta a garin nan eh. ƙanshin ta kadai in ya bai kamar garin nan shi kadai ya isa jami'an tsaro su shiga garin nan a ah, iye Allah ƙanshin ta ƙarshen take kawo jami'an tsaro ina zuwa me zai hana mu mu dinga shuka abin da ake yin kodin da shi kodin ko me kodin <laughs> alhaji kenan to alhaji Allah na tuba in ba su kake ƙara tsotsewa a gidan yari ba kodin ko tsabga <laughs> wallahi alhaji amma wallahi in kar muka ruku kar sauri haka kamar wacce ta tashi sama. Ni ba sauri nake ba kai dai kawai ka ce kana so in jira kai. Gaskiya kin gano ni. Dama Allah Allah nake ki sai an zo sa. Wai ma daga ina kake ne? Gidan ku Ai tun da na zawo daga gona to babu inda na je ina gida ko ina da Sai Yanzu nan fitowa na kenan. sai na gidan ina zuwa sai a ta ce mun kin yi haka fi yau ba ki je ki gidan ruwa sai na ce bari in biyo ki haka ne mun haɗu da ita to bari rike miki kwanan a bai nauyi ni ma ba son da Allah ka bari shikenan mu na rufe mu je aiki Ki bar da kan nan ki je gurin ku ki karɓo da na bata. To bari in kwashi. Ba kin kwashe ba. Kingo. Jira ni gashi nan. Ki je ki kai mata. Mm. Wannan kuɗin kuma ki maza ki je ki dawo ina jiran ki. Saura ki je in ka je ki zauna kina fira ke da Sa'idu. <laughs> Kar ki da wuri ki zo ki same ni. Ai ba zan tsaya ba gobe. Ni na gaya miki. Kar fa ki dade. Ina jiran ki. Ki sauri ina fa jiran ki fa. Ina yin? Ina yin? Ladan na ciki? A'a baya nan ya fita. Baya nan? Eh. A ina so in san samari nawa ke zuwa gurinki. Samari kuma? Eh. Ni saurayi na guda ɗaya ne. banda shi ina so in san wasu indiyoyin da suke zuwa don in fahimta saurayi na guda ɗaya ne sunan shi sa'id dan gidan malam sunusi shi kadai shi kadai ne to to shikenan a to shikenan ba da lafiya lau ya aiki ya gida lafiya ko madalla wato waɗannan yara suna bani mamaki game da me ba yawwa su ba su da aiki sai soyayyar banza soyayyar wofi mm. buni buni wai soyayya ake buni buni soyayya ake kuma ƙarshenta kana ji na ku ina kalaji a gama soyayya kaf ka ji wani mai kuɗi ya saka ko ya aure ta wallahi wallahi haka shi ya ko mai sauki dama da yan ne ko dai wani mummuna mai karfin mun jayi mummuna alhaji kenan wannan kuma wani irin wani irin hausa ce shi kuma mun jayi biyun ya yake a bayanin kenan ai in ka ji an ce mai karfin mun jayi biyu mummuna mai kuɗi haka kuma kuma fa haka yake ga kuɗi ga muni sai sai sai raba su wallahi haka yake ko kuma tsoho ragiv amma mai nera irin mu kai kuma alhaji waye zai ce ma tsoho ayo yo kuma ai san yo kuma Allah na tubu san gaban lazimi ita rayuwa yau da gobe ai sai Allah gaskiya ne wallahi ko kuwa kuma ni baka san wani abun baki ciki ba mm. da yaran nan wa isan iya kure mata kunnan da yayi hmm. Allah alhaji kalla kenan alhaji ƙarya nayi ba kai ƙarya ba amma ka banni da su Allah Allah wallahi iyakata dai ku ta soyayya ko ne ku sai in nemi iyayen dadi ma musu kuɗi su raba soyayya lulluɓa in kwashe ta ta yi daidai kuma kai ka kama kafa mai kyau rana guda ya ga yarinya ta juya mai tab Allah ba na mantawa ina kalla gani zuwa na sudan na farko ka fahimta ina jin ka kanwar shugaban ƙasar sudan umar albashir wata rana na zo zan shi shayi a bakin kofar gidansu ta san su da shayi sai ta leko sai muka haɗa ido shikenan na aure ta kaga an samu na biyu kenan ko haka kanina eh shafi'u shi kuma yar fahad ya gani sarkin saudiya ita kuma su ladabi ne. ita kace shafi'u eh shi kanan na sunan shi kenan kana da uwa shafi'u ne? ina da shi shafi'u ai shi yauri ya kunna ko kuma iskancin iskanci ne irin naka kaman kai ne ma iskanci in banda iskanci da ya faɗa magana a ce wani shafi'u duk mutumin da ine magana aka ce shafi'u to an mai da shi dan yi fuka yawwa yanzu ya cika daidai ko to bara na zo na koma to yawwa uwa wai maganan yaran nan har yanzu shiru ni na ga ba a ce da ni komai ba to kin ga dai wannan abin yaran nan su suke shirya kayansu. ni har yanzu ban san abin da suke nufi ba to yanzu haka za a zira musu ido ai ta kallon su a ce sai yadda suke so za su yi gaskiya ne fa saudi ni ma kaina ban san abin da suke jira ba to amma bari dai malam din ya dawo dade ya fi don haka din bai fa kamata ba a san da fi to she da to na gode ki da gida kai kai kai Khadija na'am idan na ce miki wannan abu bai min daɗi ba to na miki ƙarya daɗin ma kuma irin mara musalma gwaggufa ah! wallahi da kanta ta faɗi wannan magana har ma ta ce idan ta je wurin su mama za ta ji me su baba suka faɗa akan al'amarin nan amma wai tsakani da Allah wai me kawo maganin ne me ka gani Uh-huh. ba komai komai kawai dai kawai dai da su yunusa suka zo suka ce min ana sallama da ni sai ta ce wannan al'amari ya ƙici ya ƙi cinyewa amma kuma ta masu babu magana ba su ce komai ba idan ta je gidan ku kata kata kata ya isa na ji dama abin da nake so dama kawai masu babban magana nake so <laughs> Gaskiya fa ina tunanin kamar na fi ta farin ciki. Allah. Allah. Kai. <laughs> Anya. Wato shi al'amarin rayuwa. Wani wuce sai ka yunku sai ka tanta tunanin kuma ya bambanta da abin da jama'a suke suke a kai. Har abada kaga yaro kane mai magana ya tsaya na yana ma rashin kunya aikin banza aikin wofi shirme kawai haba alhaji kai duwa kuma alhaji ni da yara layi mana gaba ɗaya yara ba wanda zaka ce mai ka ce mai ga abin da za ka yi ga yaro ya yi, ko kuma yana ganin babba ya tsawata mashi ya ɗauka? na sha gaya maka na sha gaya maka ka daina shiga harkar yaran nan sai su hakuta ka abin za ofi ba jin magana suke ba ai abu ne da haushi ah! kuma ma alhaji ai kai mantawa kake tarbiya ta yi karanci a gidan babi ta gaskiya ne babi ta gaskiya ne ah! ah in kaga yaro yana ina shikiyanci a gidan zai dauka haka yake haka yake ku gaisa da da lafiya ku gaisa da shi lafiya lafiya lafiya lafiya alhamdulillah ya ya jama'a alhamdulillah alhamdulillah ya halin naka an gode ubangiji alhamdulillah ayo kalla ki da ne ce ya halin naka bawon Allah bawon Allah ki bawon Allah ki mm. wannan bawon Allah wannan wannan bawon Allah wannan da kake gani da da Allah shi musu albarka ni ba zan ce da wannan komai ba a gare ka ya sa to ai wato ladan kaddi a dai tona gaskiya ne a eh. gaskiya ne kaddi a ce tona mm. wato da dan ba wani abu ne yasa ni kirawo ka ba shi ba bahaushe yana cewa garin masoyi baya nisa ko ba gaskiya ba kuma duk inda zuciya take to tana kaunar mai ƙaunarta gaskiya ko gaskiya ba haka yake gaskiya ne dadan na tsaya ne ne fakare ne shuru na auna na auno a kan lamarin dukiyata a garin nan bayan kalla sai ne nake tunanin wane ne zan rungumo shi shi ma isa mun ido akan dukiyata idan ga daidaita ni ina saisaita ni domin yau rayuwa ta zama ta zama gaskiya ne ko gaskiya ba gaskiya ne alhaji to da na tsaya ne ne da na tsaya ne shuru ne fakare ne shuru sai na ga ladan kai ne mutumin da ce, nemo in janyo ka in saka ka kan al'amarin rayuwata don a sa ne a siraɗar mustaƙima ko ba gaskiya ba saboda haka ladan ina ga Allah na ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na a gare ka idan a baya na yi wani abu wanda kuskure ne a gurinka to ka yafe ni Allah ko ba gaskiya ba gaskiya ne ita rayuwa yau kai ne kake yi Allah yana yi ta Allah ita ce gaskiya gaskiya ne alhaji gaskiya ne wannan magana gaskiya ne eh. to alhamdulillah to ni ba abin da zan ce da kai sai Allah ya saka maka da alheri in dai wannan abin da aka yi an yi shi don Allah ne to Allah ya saka maka da alheri Allah ya fidda mu jin kunyan juna Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah ya sa mu ci albarkan wannan ƙoƙari da ka ɗora ni akai ai harkan dukiya ba wasa bane a dora ka akan dukiya ai ba karamin yadda da kai akai gaskiya ne gaskiya ne nagode kwarai nagode gaskiya ne wallahi kalla ai sai ai man godiya ai man ladan mutane ne ba su fahimci alhaji ba mutane ne suke wa alhaji mummuna fassara ai alhaji ya wuce haka ni da nake tare da alhaji ni na san waye alhaji ba komai wallahi kuma ladan sauran bayani na na dalilin zuwan naka nan shi kalla zai daɗa ɗora ka layi kalla na sanusi amini wanda muke tare eh. shi ma dai duk ma tafi yau yau kuma Allah na tuba da kai da kaya ai duk mallaka wuya ne ladan a ah, ma ladan kamar yadda na faɗi a baya mutane ne ba su fahimci alhaji ba duk abin da kake gani alhaji ya wuce haka eh. abin da alhaji yake so a wajenka yana buƙatar iri ne a gidanka na masara? Oh, kuma me kai gama ba magana shi irin masara ko na gero ko na dawa ba. ‘Yar wajenka! Me? Ya Insha Allah. Akan abin da yasa aka kira ni kenan? Insha Allah. Akan abin da yasa aka kira ni kenan? duk irin abin da kai man da bai ishe ka ba sai kuma eh, eh, yata ake malada shi yanzu hmm. na saku abin zake kalla to da alama na saku abin zake da alama da zabarin nan da ni ni ma dai shine ni ba ma shine nace na saku abin zake wani zaka ka koma alaji haku da da mutunci na diviyon ba dan da wallahi ba zai yiwu ba na gama nazarin duk abin da ka gaya min wallahi ba zai yiwu ba kwantar da hankali a hakuri nawa a zo abin da zai hakuri nawa ai ba zai yiwu ba wannan ai makanan banza ne wannan mashucin ina zuwa ai gumma da Allah ya sa ya nuna maka kalan shi tun farko azzalimi mashucin yaushe ne ne alhaji buba wanda abinda muka noma ma nawa yake sai za mu yi cinikin da shi ma mu sallama mashi kayan ya mai da mu baya ya karya farashi sannan shi shine kaga cewa zai jawo ka ya dora ka akan dukiyar shi ko harkan kasuwanci tare kawai dan dai ya bata dangantaka da hudda da zumuncin da ke tsakanin mu da kai to gashi ya gaya maka manufan shi ka gani ai duk bayanan da yayi ni ina jin shi ne ina ta mashi shigo shigo ne ba wai na yarda da abin da biya ya faɗa bane shi a tunanin shi mu ya gan mu ƙauyawa bakinka da goro ba mu san abin da muke ba yake ta maganganun shi shi ko bai san ni ina kallon shi a tafin hannuna ba ne duk abin da ya faɗa jin shi kawai nake amma na san ba zai yiwu ba malam lada kaga abin da nake so ina so in sanar da kai ka ƙara sani ɗana ɗana ɗanka ne ɗanka ɗana ne haka yake ina da kana da iko da su ina da iko da su wannan haka yake to wallahi tallahi ka sani kana rayu ba wai ka mutu ba ko da ba alƙawari da muka yi ma yaran nan wallahi ni ba zan ɗauki ɗana in ba wannan azalimin ba an kasar shi. Malam Sunusi, ni ina daɗa tabbatar maka ba wai mu ba. Duk wanda ya nemi ya haɗa zira'arsa da malam buba, to ka ɗaukai mahaukaci, ka ɗaukai bai san abin da yake ba a kai shi asibitin mahaukata. Saboda haka maganan wai malam buba ka ɗauke ta kawai iskan bazara. Ka san dai iskan bazara ko? Eh. Ta zo sha ta wuce ba wani abin nan a takaice maganarsa magana banza ce kawai ba magana ce mai yiwuwa ba ka ɗauki haka ni yanzu abin da ma nake so mu ba juna shawara tunda abin ya kasance haka ne mu gaggauta auren wa'annan yara in muka yi haka an kashe bakin tsanya ba wani kace na ce da zai sake fitowa daga wajen shi tun da yake haka ne ai wannan kuma maganan ba bane <laughs> bari in mun je gida sai mu tattauna ka huce kenan a ah, na huce ka huce na huce ka huce Allah hankali na ya mm. kayi mun mutunci a zali ya kayi mun kuya biyu wannan ba komai wa <laughs> kai nawa <laughs> abadu Allah abadu <laughs> to ai bari ka ji yara ne yanzu sun lalace in bai cin muna tsaye akan lamarin nan ba da hakan biyu ba to kai akwai abin da nake so in gaya maka bayan da muka idar da sallah yanzu akwai al'amarin da nake tunanin bai kamata maganan nan mu sanar da yaran nan ba mu batta kawai a cikin zukatanmu yammu yammu wai maganan alhaji gobe shi mana ai bai kamata a ce mun gaya musu komai ko ko me ka gani malam sunusi na'am maganan buba sai ma kayi man sai ka furta ma da shekarun namu a ce wai a ji wannan magana a bakinmu to ashe in aka ji a bakinmu maganan ma tana da tasiri kenan kuma zai yiwu to wanda yake ba zai yiwu ba shi kenan kama bakinmu yara su ji bayani a can waje shi kenan maimakon a ce sun ji daga bakin mu sai su dauki abin yana da muhimmanci shi ko ya je ci tsayen shi kawai da maka kaji abin da ya saka ma sun da mun gama sakan da ya baka kaga mallam wallahi akwai matsala Allah karba mu da matsala don ko sai kun yi da gaske akan mutumin nan in dai wannan ne to kwantar da hankalinki yadda muka tantauna da malam ladan da yadda muka raba a gona da yadda je bayan fita ma a masallaci muka tattauna da shi yanzu abin da muka sa gaba shine akan magana a wurin yaran nan shine kawai yanzu abin da ke gaban mu saboda haka duk wani matsala da kike tunani to kin ga da yardan Allah ta kawo da dai yafi ma Saude tana ta korafi tana cewa an sa ma yaran nan ido sai abin da suke so za su yi ai ban da abin tun ana bi mataki mataki ai gaggawa aikin shi dan ne sa'id da wannan zo dama ina san zauna sa'id wai karkace ka fi ƙarfi na ne na zura maka ido na yi shiru na yi kasa ke na kasa kunni mahaifiyanka ma ta zura maka ido kar ka ce yadda muke kallon ka kake ta saka ka ka ka ba san halin da muke kake ciki bane to ba zai yiwu a ce kana ta mana yawo garau garau garau a cikin gida ba kanan ba kanan ba ka ce mana komi ba ba za mu bar ka bane ba kai aure ba kuma har yanzu kai baka ce mana ga wanda kake so ka aura ba ko kuma ga halin da kake ciki muna jiran ka gaya mana da bakin ka baka ce ko to me kake ciki eh. wani ito ito ito ito yanzu me kuke ciki kai da Khadija ka kai magana ba na tsoron ka ba ah, auren ka nake so in yi to to da kake son ka aure ta amma baka taba zuwa kafurta man ba in ni baka furta man baka taba furta ma mahaifiyanka ba to naji to yanzu wani shiri kai me ka tanada dangane da maganin auren to gaskiya babu wani shiri da ne kan haka babu wani maganin shiri da kuka yi kawai so kai ka kamo kuran ka ɗaure mana muka ban mu kamsan yadda zamu mu kwance ta ai mu duk abin da ya shafi haƙƙinmu na mai maka auren muna shiri kai muke jira amma ka kuma ɗawainiya da ɗan abubuwan da ya kamata ka ja ra'ayin matan da za ka aura ta fahimce ka ai yana kan kamalan sa'i ko sai a ce baka tanaji komai baka yi shirin komi ba kawai shi nan maganar auren ne kawai a bakin to in baka yi ba ma ya kamata ka miƙe duk yadda za ka fara ɗan kujiba kujiban abin da dai za ka yi ta fahimce ka ka yi wannan naka ne mu kuma abin da ya shafi haƙƙinmu na manya mun riga mun shirya zamu yi ka ji abin da na faɗa maka Maji. Tashi ka tafi. Wato malam magana nan tana da muhimmanci. Gaskiya tsakanin da Allah ya kamata a yi ta kawai yanzu. To, ina ita Khadija? Ga ta can tana je. Kira ta. Khadija. Ki zo. Ki je daga can. Abin da yasa na kira ki dai in sanar da ke cewa na yi maki miji ko kuma mun yi maki miji kuma wannan ya biyo bayan cancanta da muka duba a kan shi mijin da muka yi maki yin haka shi nake ganin zai zama kwanciyar hankali a gare mu ni da mahaifiyarki ke ma ya zama kwanciyar hankali a gare ki kuma muna ganin zai zama alheri nan gaba sannan a ƙarshe kin san al'adan da gidan nan idan na yanke hukunci to an riga an gama kuma ba mu yi haka don wai a muzguna miki ko a tirsasa ki ba a'a duk abin da muke yi ba mu yin abin da zai cutar da wata 'ya a nan gidan mukan yi shi ne a bisa dacewa da cancanta kuma mun ga haka ya dace ya cancanta saboda haka kina da wani bayani da zaki yi ne koko a'a ba komai ba ma wani magana ba ma wani bane Sa'idu ne, to me za ta ce? Tana son shi na son ta wani zance me za a nema a gare ta kuma. Ai yin haka shi ne za mu fahimci gaskiyan zancen shin akwai soyayya ko babu. Inda ba soyayya kin ga za ta sa mana kuka ne. gaskiya ne to amma kin ga da ta yi murmushi nan da nan ta tashi ta fita ai a al'adance a ƙasar hausa yarinya ta yarda gaskiya wannan wannan abu ke ma hankalin ya kwanta nawa ya kwanta duk na dangi ya kwanta haka ne mun gama kuke duk magana to Allah ya sanya alheri fatan wato tsakani da Allah wannan harka tana da wuya saboda ni kaina an shayi min irin wa'annan maganganun a cewa in yi aure ya aure amma na ga gaskiya fa babu wani abu da zan iya irin wannan hidimar haka wato ka san matsalar shi ne yanayin gidanku daban da kuma yanzu idan na ce ba zan yi wannan auren ba ban san wani irin hali za ta shiga ba gaskiya idan kuma na ce ni na haƙura na bari ta je ta yi auren ta auri wani ban san wani hali za ta faɗa ba wani yanzu kaga gaskiya idan ma maganar hidimar auren ne ya taso wala ni ban san yadda ba sai dai kawai in bar iyayena da wannan aikin amma gaskiya mafita fa anan fa shine ya kamata mu tunanin cewa bai kamata a ce sai abin da iyayenmu suka je suka yi na ƙarfinsu suka kawo mana ba sannan a ce wai za mu yi amfani da shi ya kamata a ce muna tunanin wani sabon mafita na neman wani sana'ar Allah dai yayi an fara magana auren mu <laughs> gaskiya kuma fa gashi kuma su baba gaba ɗaya abin ya tunzo musu Allah Allah suke a yi abin da wuri na rasa me yake tunzura su amma <laughs> Baba abin da ya tunzuro su to ai lokaci ne yayi eh a to kuma da wannan ai lokaci ba ya ƙarya lokaci ba ya ƙarya sama ya na ga yanayinki ya canza babu komai kawai ina ganin kamar akwai abin da zai faru a'a a'a a'a haba khadija ai babu abin da zai faru sai alkhairi eto eh wani abu zai faru mana tun da mutane za a taru za kuma a yi biki a watsi lafiya ai wani abu zai faru saboda haka ki daina sa wani abu a cikin ranki kina jin ɗarɗar kawai ki saki jikinki ki eh, saki jikinki kawai ai babu abin da zai faru wanda Allah bai kaddara zai faru komai kika ga ya faru muƙaddari ne daga ubangiji Allah da Allah da Allah da ba darajar ka bane ba mutuncin ka bane na ce ba zan saurare ka ba dole ne saurare ka Allah dan na gani ima ce ta zo maka har cikin ba ni san ni'ima ba ni san ta ni'ima ku dai ba na so ku je ku rike kuɗin ku dukiyan ku je ku rike ni ba zan zubar da mutunci na in tarwatsa iyalai na saboda abin duniya na wuce nan na ce maka na wuce nan daga kai har wanda ya turo ka wallahi na fi ƙarfin me ya kai ga a tarwatsa iyali ni na gani iman nan hai kakkai ma farashin kunya na yi shiru kai fa ba tsara na bane gaskiya ne mahaifinka ma ba tsara na bane ni dai ga kuma na san asalinka na san asalin mahaifinka har kakanka ma mun san asalin su a nan garin me za ku gaya ma. to me kai ga magana tarihi an yi magana tarihi amma me za ku gaya ma. babu magana banza magana ikon rabi wannan gardamin mun tsoho wannan gardamin tsoho dan banzan taurin kai in ban da wauta kai samu ya same ka masifa tana hana ka eh, abun nan kai Allah Allah da ya shirya haba don Allah ina amfani wannan abu biya kai magana Alhaji Alhaji ya dalla Alhaji don Allah murya ta ce baka dauka ba ko ya ban dauki ka ba haba Alhaji ah da garin nan yake kai ka san da garin nan yake Alhaji kai kuma an mun banda ko a tandun mai ne magana ai zaka dau murya ta a'a ba waki ne ba ka san dai yadda garin na iki yadda da an ga duhu duhu da an abin nan sai sai tsere kuma ka taho ka taho kana bambami ba zan taho ba can ma da bambamin muka rabu ai can ma da bambamin muka rabu ni abun mamaki ina mamaki mutum ni ima na bin ka amma masifa ta hana ka bi ka gaunace ka kyauta min da ka bi shi da cewa na ce dan me ka bi shi ɗauka na da a ta ina ɗauka na yi fushi da kai ma to amma yanzu gwamma da ka bi shi Alhaji, ka san Allah zai yi wuya tsohon nan ya bi ƙudurinka. Wayo, anda. Wannan mutumin zan ba shi mamaki. Dole. Bai san Alhaji ba a garin nan. Bai san Alhaji Bubu ba. Iskanci labarin ciki je kake ji. Kaga artabun da muka yi da shi. Babu ruwanka. Kuma wallahi ko yaƙi ko ya sai na auga Hadiza. Insha Allah. Wannan mutumin bai isa yi min haramiyar wannan wannan yar ba insha Allah bari in ga ma gaskiya ai ba ga artabin da muke da shi ba amma kuma wai ka san an ce sasirin hauka zub da yau kalla ban taba neman mace ba samu ba ni na shaida haka bai isa ba ko ya git sai na aure wannan sai na aure wannan yar. Khadija ba kai ko ba aure sai na aure ta ah! Ka kaga artabin. ko ba aure kaga artabun da muke da shi kai in za ka ta rangaranga a mace a dai samun ita daki a macen daga dakin a fito da ita a makara wayo wo Ni da ke mun haɗa a rahayi da ya soyayya sanadi mai rike gaske coming in.